jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan aji namu na karatun zaure daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya ji kashi da rahma a yanzu da muke magana muna safiyar Alhamis ne biyar ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara bakwai wanda ya dace da ashirin da uku. ga watan hudu shekarar bature 2026 a ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa a wannan aji na karatun zauri a inda muke karatu a cikin littattafai daban-daban muna karatu a cikin littafin al'ibana عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ولف الشيخ الألامة أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة الأقبري sannan muna karatu a cikin littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik na mala abdurrahman bin askar a cikin fiqhul ibadat ala mazhabi al-imam malik bin anas da kuma littafin sharhul aqidatul wasiyya wanda malam salih bin bin muhammad bin salih al-usaini Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahma yayi wa littafin shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani idan ba manta ba a cikin karatun al'ibana mun shiga babin da mala yake bayani game da wannan matsala na aqidan ahlus sunna wal jama'a ijma'an akan cewa imani to sidiqun ne bil qalb abu ne mutum da zai gaskata a zuciya sannan nutqun bil lisan zai furta shi akan harshe sai kuma amalun bil jawarih zai kuma aikata shi da gabobi to ne malam ya fara tattauna cewa babu yadda wato za a rabe imani da ɗayan wannan guda uku shi yasa kamar yadda muka je a ta'alikin malaman da suka yi wannan littafi da muke bi suka ce wannan aqidan malamanmu ne na sunna gaba ɗaya min salafihim ila man ba'dihim tun daga salaf din su har zuwa waɗanda suka zo a bayan su a littattafan aqidan malaman magabata duka sun tabbatar da cewa imani ƙaulun ne wa amalin wa atiqadun da haka wannan matsala ce wadda babu ainihin wato wani saɓani a kansa to alimamu ibnu baffa nan yana ƙoƙarin ya kawo mana wato ƙarin bayani akan tabbatar da waɗannan shine ya fara kawo a kowane gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓi akwai irin abin da Allah ya ɗora mushi na wajabci wanda zai tabbatar da imani kaga mala ya fara nuna zuciya zuciyar dan adam shine zai fara gaskata saƙon da Allah ya aiko annabawa da shi na alkur'ani da musulunci da abubuwan da suka shafi gaidiya sannan harshe shi zai rinka furta irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya dora musulmi ya faɗe su kafin ya zama musulmi kamar yadda gabobi su kuma su za su rinka aikata ayyukan da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa bayi na ibadoji duk wanda yake ganin a wannan rukunan nan da aka bayyana da ke tabbatar da imani ba haka bane kamar murji'a akwai tambaya mai sauki wanda za ka yi mishi wanda dolen shi ko dai ya bayyana son zuciyar shi karara ko kuma ya dawo ya sallama wa gaskiya idan ka ce kafiri wanda ba musulmi ba in ya zo zai musulunta menene abubuwan da ake bukata da gare shi a gare abu na farko dole sai zuciyar shi ya gamsu da wannan musuluncin kafin ya zo ya ce zai musulunta kaga imanin zuciya ya fara tabbata kenan ko to da imani ya tabbata a zuciyar shi sai me abu na gaba dole za ka lakana mishi kalmatu shahada da me zai faɗi wannan kalman da harshe jama'a gane wannan rike ko to bayan ya furta kalmar shahada da harshensa shi kenan sai ka ce je ya zauna ya riga ya zama musulmi ba ta yi wani abu ba dole sai ya aikata ayyuka na ibadoji da shari'a ta ɗora mushi zai yi sallah wanda ake yi da gaɓoɓi zai yi ainihin wato yi wanka wanda shi ma gaɓoɓi ne da duk sauran kaga ya tabbata ya yi amfani da zuciya da harshe da gaɓoɓi to ta yaya musulmi za a ce mushi ai imani kawai a zuciya ne ba sai ya aikata shi ba wannan irja'i ko wannan akida na murji'a akida ce ta ainihin wato kafirci Allah ubangiji ya tsare mu za mu je da malam zai ainihin wato ci gaba da yi musu raddi a ƙarƙashin wannan gaban za mu tashi shafi na ainihin wato a ɗari bakwai da sittin da shida bayan da malam ya gama kawo waɗancan bayanai cewa fa farada alal qalbi eh, ghaira ma farada alal lisani sai Allah ya farlata wa zuciya aikin da za ta yi daban da aikin da aka faranta wa harshe zuciya ana so kawai ta gaskata Allah ne ta gaskata manzanan Allah da mala'iku laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq za mu zo mu ji ayan a kasa ko to wannan imani da Allah da manzanni da mala'iku abu ne wanda yake a zuciya amma faɗin kalmar shahada fa a harshe ne so aikin zuciya daban aikin harshe daban wa farada ala lisani ghaira ma farada ala al abinda Allah ya farlanta akan harshe ba shi ne abin da aka farlanta wa ido ba ido an umarce ta da cewa ta rinsa ganin da take yi ba komai za ta kalla ba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka ashe kowane gaba akwai abin da aka umarce shi haka wa farada ala sam'i ghayra ma farada ala yadaini wa hakaza ila akhiri bayanihi sai malai yake cewa wa nu'iduhu ha huna fa min zalika qawluhu ta'ala ma'ana da zo karshen gaban sai ce fa amma ma farada abubuwan da Allah ya farlanta wa zuciya min al-iqrari na gaskata wato abubuwan da Allah ya aiko manzanni da shi wal ma'rifa da haƙiƙanin sanin Allah faqad zakarnahu fi awwal hadha al-kitab mun riga mun bayyana su a farkon littafin sai ce amma wa nu'iduhu ha huna min zali za mu dan ƙara kawo kaɗan ne a daidai wannan gaban daga ciki faɗin Allah madaukakin sarki illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a cikin ayan suratul nahl ko man kafara billahi ba'da imanihi sai Allah ya ce illa man ukriha to kaga da Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa Allah bayan da yana da imani to kamar ka ce an yi condemning shi sai Allah ya ce illa man ukriha sai wanda fa aka tirsasa shi yi wani aiki na kafirci amma zuciyar shi bai yarda da wannan aikin ba kaga na ashe dole imani sai ya tabbata a zuciya Sai sa har Allah ya ɗaga wa wanda zuciyar shi bai gamsu da abin da aka sa shi a zahiri zuciyar shi bai yarda da wannan abun ba sai Allah ya mashi uzuri amma duk wanda zuciyar shi ya gamsu da kafircin da yake yi to wannan ba za a mai hangari ba ina fata an gane sai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyar shi na cike da imani Allah ce walakin man sharah bil kufri sadra amma wanda zuciyar shi ta gamsu da kafircin da yake yi to shi wannan ba za a daga mishi kafa ba ba shi da uzuri a wajen Allah fa alaihi ghadabun min Allah ila akhir aya wa a wani wajen Allah ce ala jama'a ku saurara ku ji bi zikrillahi tatma innul qulub da ambatan Allah kaga da ne ake ambatan Allah da baki amma kuma sai da aka yi maganar zuciya da haka abin da bakinka ke yi to sai ya zan ya dace da zuciyanka domin gwargwado yadda kake tuna Allah kake ambatan shi gwargwado yadda zuciyanka zai rika samun natsuwa na imani to abin da aikin zuciya ya hukunta kenan wa a wani wajen wannan aya cikin suratul ra'd ko aya ta 28 alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah yake ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wa qala a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa alladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wannan kuma cikin suratul ma'ida ah, min alladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum waɗanda suke cewa sun yi imani da baki kaji ayan karara sai fassale tsakanin imanin baka da imanin zuci mutum na iya cewa ya yi imani da baki amma zuciyar shi yana karyatawa kaga ashe zuciya aikinta daban harshe aikin shi daban to ya malai kawo waɗannan ayi sai ce fa zalika ma faradahu ala alqalbi min al-iqrar wal ma'rifati wat tasdiq to waɗannan su ne abin da Allah ya faranta wa zuciya shine ya karrara abin da aka aiko annabawa da su sannan ya tabbatar da sanin Allah hakikanin sanin Allah da manzonsa wa tasdiki da kuma gaskata sakon da Allah ya aiko manzon Allah da shi sai ma da ce wa huwa ra'sul iman dama kamar yadda muka faɗi wannan shine uwa uba asalin imani to shine gaskata gaskatawan zuciya jama'a gane wanda ke ko wa huwa amaluhu kuma wannan shine aikin da Allah ya daura wa zuciya duk zuciyar da bai yi wannan ba to bai da imani kuma hakikanin imani bai tabbata ga wanda yake da irin wannan zuciya da bai gaskata Allah ba kenan na biyu wa farada ala lisan alqawl sannan Allah ya fallanta wa harshe alqaula wa ta'bira an alqalb harshe ita kuma za ta ainihin wato faɗi abinda zuciya ta gamsu da shi ina fata an gane ka kaddara mutum ne ga yarinya yana kauna wannan kaunan da yake yi na yarinyar nan a ina zai fara jin shi a zuciyar shi to duk yadda zuciyar shi ya cika da wannan kaunan ta ya za a gaskata cewa yana kaunan sai ya je ya faɗa ina fata inda in bai furta ba wanda ake kauna za ka sani Idan ba ta ta sabganta ne kawai ba da matan da shi ba shi kuma yana ne yana kona kanshi a da kanshi kaga da ya zo ya faɗa yanzu sai a tabbatar da cewa lallai abin da ke cikin zuciyar shi to ga yanzu harshe na faɗi shi haka ne ko baka ba to daga nan kuma sai a umarce shi cewa ya biya wasu ayyuka na zagaye to na imani jama'a da haka imani da Allah tabbas sai ya kunshi waɗannan rukunai guda uku zuciya ya gaskata sannan harshe faɗi da haka mala yace Allah ya faranta wa harshe alƙaula wa ta'bira ya furta abin da ke cikin zuciya Eh, ya gaskata abin da ke cikin zuciya ya abbara shi anil qalbi wama aqada alaihi eh, wa aqarra bihi da abin da zuciya ya kudirta da kuma abin da zuciya an yi wato tabbatar qala Allah azza wa jal barka ji ayoyin da Allah madaukakin sarki bayyana haka Allah ya ce ulu ku faɗa kaji inda kaule zo ulu me za ku faɗa ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah to wanda duk zai ce ya yi imani da Allah asalin imanin yana zuciyar shi amma Allah ya ce duk da haka ka faɗa kenan ashe abin da ke zuciya kadai ba za a aiki da shi ba sai har ya faɗi da haka qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub a cikin suratul baqara kenan ko wa qala a wani wajen Allah ya ce wa qulu lin nasi husna Wurin ka gaya wa mutane zance mai kyau haka da me za a gaya wa mutane zance mai kyau da baki wannan na daga cikin abin da Allah ya farlanta wa harshe fa hadha ma farada ala lisan ka gani ko wannan shine abin da Allah ya farlanta wa harshe min alqawl bima aqada alaihi na furta abinda zuciyar shi ya kudirta wa zalika min aliman wa huwa amalul lisan malai yake wannan mana daga cikin imani kuma shi ne aikin da aka dora wa harshe kaji na biyu sai na uku wa amma ma farza ala sam'i sai gabobi sauran gabobin jiki tun daga ji da gani da hannaye da ƙafafu, su ma Allah ya fallanta musu su tabbatar da imanin da ke zuciya wanda harshe ya faɗa na fata an gane to me Allah ya fallanta wa ji malam yace an nazzaha anil istima'i ila ma harrama Allah ta'ala dole kunni ya tsarkaka daga sauraron abin da Allah ya haramta da haka maganganun batsa waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da Allah ya haramta dole kunnin da zuciyar shi ta yi imani to kada ya saurari waɗannan abubuwa jama'a an fahimta ko idan ko kana kasa kunninka kana sauraron irin waɗannan abubuwan to har yanzu gaskatawan abin da ke imaninka na imani da Allah bai cika ba abin da harshenka ke faɗi bai tabbata ba har yanzu so aiki aiki ne sai ka haɗa waɗannan gaɓoɓin duka sun tabbatar da wannan aikin imani jama'a an fahimta ko da haka malam yake cewa wa huwa amalul فمما فرض ala sani kauluhu تعالى barka ji ayoyin da Allah madaukakin sarki faɗi abubuwan da ya farlantawa ji kunni kenan Allah ya ce wa qad nazzala alaikum haƙiƙa mun saukar akan ku fil kitabi a cikin littafin da muka aiko annabi da shi an cewa ne idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha duk sanda kuka ji wasu mutane suna maganganu na kafirci akan ayoyin Allah wa yustahza'u biha suna izgilanki da ayoyin Allah sai Allah ya fala taqudu ma'ahu kada ku zauna cikin irin waɗannan mutanen saboda ne saboda ku kada ya ji abin da suke faɗi ashe in mutum na da imani da gaske ba zai zauna inda ake cin mutuncin ayoyin Allah ba ba zai saurari inda ake ainihin wato kafirci ake faɗin kalmomi na kafirci ba irin wannan shine abin da ainihin wato ake jan kunnen mutane musamman a wannan zamani na social media mutum sai je ya ɗauko wani bidiyo ko wani sauti wanda wani ya faɗi munanan maganganu game da addini ko game da manzan Allah ko game da Allah maɗaukakin sarki wai shi da tunanin cewa yana son ya nuna wa mutane haɗarin abin kuma sai ya je ya rinka sanyawa wannan yaɗawan da kake bai gaza ɓarnan wanda ya ɓarnan ba sannan kai ma da zaka ce wai ina son in ji me yace ne wa yace ka ji Allah na cewa an tunazzahu ku tsarkaka kunnen ku daga jin irin waɗannan abubuwa abinda Allah ya umarni kenan da haka ba a sauraron maganan barna jama'a idan ka riga ka samu tabbacin wani amintacce yace an faɗa to ya wadatar da kai ba su kai sai ka ji ba amma wani sai ce a ni ma sai na ji jama'a an fahimta ko to a kiyaye wannan wa nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha Allah ce fala ta ma'ahu kar ku zauna tare da masu irin wannan abu hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun koma sun fara wani zancen sabanin wancan na kafircin da suke in ko ba su ba to ba ku ba su bada bainaka wa bainahum al'adawa wal baghdha kiyayya ya shiga tsakaninka da su kenan da aka fala ta ƙodu ma'ahu kar ku zauna inda suke wannan shine ka'ida a wani wajen waƙala Allah maɗaukacin sarki yace ce fabashir ibad ka yi albishir ga ainihin wato wasu bayi daga cikin bayina Wata aya na cikin suratul an'am ko wannan kuma a cikin suratul zumar Allah ya ce fabashir ibad ka yi albishir ga bayina allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanda su suna sauraron zance sai su aiki su bi wato mafi kyau daga cikin zantuttukan kaga su irin abubuwan da suke saurara kenan suna saurara abu ne mai kyau kuma su aiki da abin da suka ji daga cikin zancen mai kyau an fahimta ko wa qala a cikin suratul muminuna kuma Allah yake kad aflaha mu'minun hakika mu'minai sun rabauta su wane ne mu'minan da suka rabauta sai Allah ce alladina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke tabbatar da khushu'i a cikin sallan su natsuwar zuci da natsuwar gabobi sannan sai ya ce walladina hum 'anil lagwi mu'ridun sune waɗanda suke kauda kai daga duk inda ake wargi ba sa zama a wajen ballantana su saurara kaga ashe kunninka alaman kai mumini ne ba komai zaka ji da kunninka ba ina fata an gane wannan shi yake gaskata abin da kake faɗi a harshen ka cewa kana da imani kuma shi yake tabbatar da abin da ke zuciyanka ne imani Allah ya sa mu dace wa qala a wani wajen Allah ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan suka ji a cikin kasas kenan ko idan suka ji zance na lagau ya sassun zance maganganu marasa tsari marasa tsafta to suna kau da kai daga irin waɗannan maganganun ba sa saurara jama'a da haka duk inda ka je ka je ake gulma kakka hmm. zauna a wajen duk inda ka je ka je ake wargi kakka zauna a wajen duk inda ka je ka je ake cin naman wani ake guntsugulu kakka zauna a wajen Alamai kana da imani shine ka da kanka daga inda ake irin waɗannan abubuwa wannan kuma shine kasuwanci mafi ci a zamanin mu a yau hmm. Ka ga mutum ya bada hankali wajen wani al'amari to yana sauraron gulma ne yana jin me suwa ne suke faɗi ne me su wani aka ce sun aikata me kaza me kaza me kaza Allah ya kyauta wa qala a wani wajen kuma Allah yake cewa wa idza marru bil lagwi marru kirama a cikin furqan kenan kuma wannan ko idan suka wuce inda ake maganganu na lagau ya sassun zance maganan banza kazafi ƙarya gulma guntsugulu an fahimta ko da sai su wuce cikin mutunci su ba za su zauna su saurara ba marru kiraman to kaga wannan abubuwan da Allah ya farlanta wa jinka kenan malai ce fa hadha ma farada ala sam'i wannan shine abin da Allah ya farlanta wa ji at-tanazzuhi an al-istima'i ila ma la yahillu la ya tsarkake jin daga duk abin da bai halarta ya saurara ba wa huwa amalu sam'i wa zalika min al wannan kuma shine aikin ji kuma wannan na daga cikin imani kaga wannan gaba ne yake aikata imani sai ya ƙara kawo misali na gaba yace wa farada ala al-basari yanzura ila ma harrama Allah sai kuma ido Allah ya fallanta wa ido kada ya kalli abinda Allah ya haramta kaga tsaraici na namiji ne ko mace Allah ya haramta maka kada ka gani zaka ji ayoyin su ma'ana ya gudu min absarihim mata su ma ya abu min na. kowa sai da Allah ya bashi doka akan cewa ya tsare gani shi da haka kada ka kalli abin da Allah ya haramta ashe alaman kana da imani imanin zuci da abin da kake faɗi sai gaban idanka ya ya tsare abin da Allah yake ya tsare amma kana kallon duk abin da ka ga dama kuma kana tunanin wai imanin zuciyanka yana nan daram a ina zai yi ba gashi malai yake cewa wa an yaghudda basarahu amma la yahillala ya rintsi ganin shi daga abin da bai halatta gare shi ba Min mimma nahallahu anhu daga abin da Allah ya hana fa qala ta'ala kaji abin da Allah yake kul lil mu'minina ce wa mu'minai maza ya yaghuddu min absarihim su rintsa su ganin su wa yahfazu furujahum kuma su tsare farjin su kada su je su yi zina kada su aini wato sadu da wani farjin da Allah bai halasta musu ba illa ala azwajihim aw ma malakat aymani sai in matan shi ne da Allah ya halasta mishi ko abin da daman shi ya mallaka na bayi na kuyangu ina fata an gane a jiya nake ganin wani yawa wani malami tambaya wai da Allah yake au ma malakat aymani abin da daman shi ya mallaka to ai shi ma in ya je ya samu wata yarinya ya gamsar da ita ya biya ta ta ba da kanta ga hannun shi ya mallake ta kenan ne sai ce wannan tawilin babu wanda ya yi shi cikin malam wannan kawai shedan ne zai zo maka wannan wahayi da haka ba halas bane kuma a ka'ida ko da kai ka ka halasta wa kanka abu idan Allah bai halasta shi ba zai zama halas ba da haka kai yaudari kanka wannan abun bai halasta ba ya mace nasiha ya jawo mashi ayoyi da ya gama sai ce inda kuma za ka ƙara gaskata cewa bai halasta ba da wani kaso zai zo ya tsaye da uwarka ya ba ta irin wannan kuɗin shi ma akan idan sai kwanta da ita ya ce daman shi ya mallake ta za ka yadda sai ce a haba uwan nashi ya ce yawwa <laughs> kaga an zo gabar irin abin da kai kake son ka yi shi ne ai za a yi wa ita ma naka to za ka yadda a yi wa yarka ya ce ba zai yadda ba yar uwarka ya ce to wacce za ka yi wa kai ma ai uwar wata ce ko uwar wani sannan ‘yar wani ce sannan kuma ‘yar uwan wani ce ita ma jama'a an fahimta ko so ba shi ake nufi ba abinda ake nufi da auma malaka da imanukum shine ku yangi bayi waɗanda ka ɗauke su a matsayin sadaka a zamanin da ake da bayi kenan ina fata an gane Allah ya sa mu dace da haka sai yake cewa وفرض rijali الرجال والنساء ألا ينظروا ila ma la yahillu lahu haka Allah ya farlanta wa maza da mata cewa kar su kalli abinda bai halatta gare su ba wa kullu shay'in fil qur'ani min hifzil farji fa huwa min az-zina ki duk wani aya da ji Allah yayi magana game da tsari al'aura to abinda ake nufi shine daga yin zina illa hadhihi al-aya fa innahu min an-nazar sai fa a wannan ayan kadai a nan ne ake fassara wannan a tsare farji da kallo Isa hadisi yazo yace kowane gaban dan adam yana da wani kaso na zinan da yake aikatawa kaga zinan ido shine kalla abin da Allah ya haramta to wannan ayan malamai suka ce a wannan gaban da Allah ya ce kullil mu'minina ya gudu min abu absarihim ka gaya wa mu'minai su rinsa idan su wa yahfazu furujahum to nan da aka ce ya hazu furujahum abin da ake nufi shine kallon abin da bai halatta ba an gane ko sauran wuraren kuma a cikin Qur'ani da za a ce wa ya hazu furujahum kada su yi zina ne amma nan ba ma zinan ake cewa ba na hakika a'a zinan kallo an gane ko ثم أخبر تعالى ما فرض على القلب to da ya gama wannan sai ce sannan sai kuma Allah ya ƙara bayyana abin da ya farlanta akan zuciya wal lisani da harshe wasam'i da ji wal da gani fi ayatin wahida a aya guda fa qala ta'ala Allah yace wala takfu kada ka aini wato tsoma baki akan abin da baka da ilimi akai an fahimta ko kaga nan bakinka ne aka hana da haka an zo ana tattauna mas'ala game da abin da ya shafi ilimi ko karatu ko wata abu to kada ka sa bakinka a halin baka sani ba la takfu ma laysa laka bihi inna sam'a domin jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da zuciyanka Allah yake kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk waɗannan gabobin da aka lissafa ko wallahi sai an yi maka tambaya a kansu sai an tambaye su me suka aikata ashe kaga imaninka yana da alaka da abin da gabobin ke aikatawa so al imanu amalul jawarih kaji abin da malai yake tabbatarwa kenan sai ce faraza hadha ma farada wannan shine abin da Allah ya faranta wa idanu guda biyu was sam'i da ji wal basari da gani wal fuadi da zuciya wa huwa amaluhunna wannan kuma shine aikin da ke kansu wa huwa min al-iman kuma wannan ma gaban imani wa farada alal farji alla yahtaka amma harrama Allah alayhi sannan an farlanta wa farji al'aura na namiji da mace kada ya kuskura ya keta inda Allah ya haramta mashi. fa ta'ala Allah yace wallazina hum li furujihim to kaji misali irin wuraren da ake nufin zina da kuma waɗanda suke tsare al'auransu ba sa zina mazansu da mata waƙala ta'ala a wani wajen Allah ce wancan ma cikin suratul mu'minuna ko a wani wajen Allah yace wal hafizina furujahum wal hafizat cikin suratul ahzab waɗanda suke tsare al'auransu basa sa zina maza da mata ثم أخبر بمعصية السمع والبصر والفؤاد والأيد والأرجل والجلود في آية واحدة sai Allah ya ƙara tattara waɗannan gaɓoɓin da ainihin wato ji da gani da zuciya da hannaye da ƙafafu da fatan jiki amma fata kamar da za mu ji a nan al'aura sai ake nufi Allah ya tattara su a aya ɗaya ya bayyana abin da ya haramta musu faƙala Allah ya ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum ba ku isa ku hana waɗannan gaɓoɓinku a ranar lahira su ba da shaida a kanku ba ba wanda zai iya ɓoyewa daga gaɓoɓin jikin shi su ba da shaida a kan shi a gare jinka zai ba da shaida a kanka an yashhada alaikum sam'ukum wa absarukum haka ganinku Allah ya ce wala juludukum haka al'auranku za su yi magana on your behalf ranar tashin kiyawa da ka duk abin da yi da su da bai halatta ba za su tona Allah ka kiyaye fa'uniya bil juludi aw fa'ana bil junudi al furuj kun gani ko Abin da ake nufi da al jald anan fatan jiki yace to farji ne ake nufi al'aura kenan fa hadha ma farada Allahu 'ala wannan shine abinda Allah ya fallanta wa farjin namiji da mace min al-iman na irin nau'in imanin da za su yi wa huwa amaluhu wannan kuma shine aikin shi da haka kowane gaba da aikin shi mun ji aikin zuciya mun ji aikin harshe mun ji aikin gani mun ji na ji mun ji na al'aura ina fata an gane wa farada ala al-yadayn sai kuma hannaye Allah ya faranta wa hannaye guda biyu Allah ya buki shabihi ma fiha fi ma harrama Allahu alaihi ba kada su kuskura su damki abinda Allah madaukakin sarki ya haramta musu su damka dukiyar nan na wani ne ba naka ba to kada ka sa hannunka ka ɗauke shi an fahimta ko jikin matar da bata halarta gare ka bane kada ka sa hannunka ka taba mutum ne da bai halarta ka taɓe shi ko ka duce shi ba kada ka sa hannunka ka duke shi duk waɗannan su ne abin da aka farlanta wa hannu kada su yi kuma shi ne imanin hannu na fata an gane shi ne a wa an yabti shabihi ma fi ma amara Allah ta'ala da haka ka je kai amfani da hannayenka akan abin da Allah ya halatta Allah ya halatta ka nemi halas to je ka sa hannunka kai kwadugo Allah ya halatta ka nemi halas je ka sa hannunka kai birkila Allah ya halarta ka nemi halar zai ka sa hannunka ka koyar ka koyi sana'a kai kasuwanci an fahimta ko to duk wannan ka aikata abin da Allah yake so da hannunka to imanin hannu kenan dan gane ko sai ce a ah, bihi min sadaqa abinda Allah ya umarni da hannunka yayi kamar sadaka in ka samu dukiyan halas to ka sa hannunka ka dauko daga dukiyar ka yi sadaka hmm. wasilatir rahmi. ka sada zumunci wajen ku je ku gaisa da ƴan uwanka ku yi musafaha wal jihad sannan in za a je a kare addinin musulunci ka ɗauki takobi da hannunka ka je kai ma ka bada taka gudunmuwa fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah wal wudu lis salawat idan aka kira lokacin sallah yayi ka je kai alwala da hannayenka to imanin hannu kenan fa qala ka ji abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan kuka tashi za ku je sallah to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku shafi kanku sannan ku wanke kafafunku zuwa idan kafa kaga duk wannan aikin alwalar da ne zaka yinka yin su da hannu sai wanda Allah ya kaddari bai da hannu sai ya nemi alternative amma duk wanda yake da hannu da hannu zai wanke a fuska da hannu zai wanke hannu zuwa gwiwon hannu da hannu zai yi shafan kai da hannu zai wanke kafa to waɗannan aikin da hannunka aka ce ka yi da su imanin hannu kenan fa za ma faradallahu ala yadayhi mala yace wannan shi abin abinda Allah ya fallanta wa hannaye guda biyu li'anna tuhura nisfal iman domin ai tsarki rabin imani ne to abin da za ka yi tsarkin da shi alaman yana da imani kenan wa huwa min amali yadaini kuma aikin hannaye ne guda biyu wa qala sannan akan jihadi Allah ya ce fa idza lafitum alladhina kafaru fa darba riqab duk inda kuka haɗu da kafirai a filin yaƙi ko da suka zo suka nemi su ainihin sarayar da rayuwanku Allah ya ce to kuma ku tashi ku sauke wuyoyinsu ina fata an gane kaga wajen jihadi hannunka zai tabbata yana da imani idan ya je ya ba da kariya da an yi wato addininsa mala yace fa haza ma faradallahu alaihi yadayni wannan shine abin da Allah ya farranta wa hannaye guda biyu wasilatul arhami da kuma sadar da wasilatul rahmi da sadar da zumunci wabbarba fi sabilillah da kuma sare wuya akan ɗaukaka addinin Allah ko huwa min al-iman wannan kuma na da cikin imani wa farada ala rijlaini sai kuma kafafu shi ma abinda Allah ya fallanta miki Allah yamshi bihi ma fi shay'in min ma'asillah kada ka sa kafafunka ka taka zuwa inda Allah ya haramta zuwa wajen saban Allah wannan imanin kafa kenan wa an yasta'mila fi ma amara Allah ta'ala kai amfani da kafafunka wajen abinda Allah yake so yayi umarni ka je ka yi sallah ka je ka gaida iyayenka ka je ka gaida mara lafiya a asibiti a duk wannan da kafa ne min almashi ila ma yurdihi kun gani ko wajen takawa da kafanka zuwa ga abin da Allah ya jira shi za ka sallar idi za ka sallar juma'a fa qala ka ji abin da Allah yake wala tamshi fil ardi marahan kada ka rinka taka doron ƙasa kana tinƙaho kana birin ƙasa kana nuna kai wani isasshe ne to wannan in kai haka da kafanka to kafanka bai yi imani irin wanda Allah ya farlanta mishi ba an gane ko wa qala a wani wajen Allah ya yake waqsid fi mashik ka zama mai ainihin wato kiyaye inda ka sa kafa ka taka ka je ya zama kana da kasbi kana da manufa da haka inda zaka je dinnan ya dace to sa kafan ka taka ka je an fahimta ko wa qala fi ma shahidat bihi wal arjuli ala anfusihima yawm al-qiyamah min tabi'iha wa tarkiha a Allah alaiha wa ta'addiha ma ma harramahu alaiha sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a wata aya irin yadda hannaye da ƙafafu za su kafa shaida a kan ma'abocinsu a ranar tashin alkiyama da kuma irin yadda za su ainihin wato a tozarta ma'abocinsu da ya wulaƙanta kanshi wajen saɓawa Allah da su, da kuma yadda za su kafa hujja a kan shi cewa da mu yayi waɗannan abubuwan na saɓo Allah ya kyauta sai Allah ya ce al-yauma a yau din nan ga ana nufin a yau alhamis a'a yau ranar tashi alkiyama Allah ya ce nakhtimu ala afwahihim za mu ɓame bakunansu bakinsa ba zai iya cewa komai ba kan wa tukallimuna aidihim gaɓoɓin jikinsu da za su yi mana magana su ba da shaida a kansu su ne hannayensu Wata shahadu a arjuluhum kafafunsu kuma su za su zama shaidu da haka ba irin a duniya ba ne da za a ce ka je ka nemo shaida a ƙafarka ita za ta yi shaida a kanka bima kanu yaksibun za su ba mu labarin duk abin da suka aikata a duniya kaga ƙarya ya ƙare kenan Allah ya kyauta malai ce fa hadha ma farallahu ala yadayni wa rijlai wannan shine abin da Allah ya faranta wa hannaye biyu da kafafu biyu da yawa kowane dan adam min amali na aiki irin wanda aka sa su wa huwa min al-iman wannan kuma shine irin nasu imanin sai malai ce wa farada ala al-wajhi A sujud fuskanka ne Allah ya ce su yi na imani shine su yi Allah sujuda ana al-layli wan nahar dare da rana fi mawaqiti salawat a lokutan sallah salloli biyar na filfili da makamancinsu. su ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to nan ma sai fara jero ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa fuska yin sujuda wanda insha Allahu akan wannan gaba za mu tashi in Allah kai mu darasi na gaba saboda yanayin lokaci namu ya riga ya kure kuma a wannan shine karatun farko da za mu yi bayan dawowa tun hutun sallah kenan ko Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ya kuma tabbatar da mu akan abin da yake daidai ya ba mu ikon kiyaye jaddada imani da zuciyarmu da ainihin wato harshenmu da dukkanin gaɓoɓin jikinmu Allah ya gafarta mana kurakuranmu anan za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah